أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة أجمعين الناس العاملين والأئمة الأربعة المشركين والمخلدين بالإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة ما شغلني السلام عليكم بركم مدى سعادة دكو أتكن وانا الفيلي إن شاء الله يكما زامو زامو قبات دي تنبين مغا مالا shi kuma zai amsa mana gwargwadon abin da ya sauwaka da fatar da aka san ta da to ala zafa ta malam ta farko a yau ta fito daga wani marubuci wanda ya ce assalamu alaikum yace na san ba a sallah sai da alwala kuma ba alwala sai an yi tsarki to ana nufin idan mutum za shi yi tsarki ana nufin sai duk jikinsa na da tsarki za a yi alwala misali na je bayan ɗaki na yi lalura kuma na yanke duk inda ake bukata a wanki game da lalura. amma cikin yawon da na yi na ɗan take wata najasa a ƙafata amma ban wanke ƙafata ba kafin fara alwala to idan na yi alwala na san dole na cikin alwalar in wanke ƙafata to alwalar ta yi koko dai dole ne in gabatar da wanke wannan najasar kafin in yi alwala saboda su kasance ina da tsalki kafin in yi alwala a ah, to tambayar ka malamin kudu eh? malamin muhammad kudu na'am eh malamin kudu muhammad bari na. Eh, tambayar ka malami kudu da kai ta sani da abin da ya shafi matsala ta addini dukkan a kai tsarki na a kai tsarki na hadafi tsarki na hadafi shi ne mutum shi wanke duk abin da ya fito da jikinsa hadasi ne babba ko ko karami hadasi ko ya wanke abin da ya shafa na wani ko nashi wanda ya taka bayan fitowarsa daga jikinsa wannan sharaɗi na ga zama mutum ya zama mai tsarki har ya zo shi alwala ya zo shi sallah to idan ka yi alwala misali ka ƙare sai ka ce ka taka na jasa to alwallarka ba ta kare ba ba ta lalace ba ba ta ɓaci ba domin ko da ka taka na jasa kana da alwallarka sai ka ce ka wanke wannan na jasa ka zo ka sallah alwallarka na nan wannan shi ne abinda malamai suka yi rubuce-rubuce a kansa wanda ko shi ne bayan gama da ya tuna ba ya da tsarki suka ce yana da cikin tsarkinsa yana nan rubutu cikin littattafan tsawalat wanda yanzu abin da ya shafe ta da wannan alwala da kan yi magana duka ya saba masu mutum kai magana domin yanzu a dinga za a hukunta ruwanka ba su da tsarki domin ka ta ko na jasa ka to kana alwala ka zuba ruwan wankin wata gaba daga cikin jikinka ka tabula na jasa cikin waɗannan ruwa ka wanki wannan gaba saboda haka ruwan da kan wanki wannan gaba ba su da tsarki ruwa sun ka ɓaci yanzu to ba ma ruwa ba bashi ba ko alwala kai yi ta kare kabban lam'a ga abin da ya shahi gaba ta farilla to alwala ka bata kammala ba don haka in ka yi sallah da wannan alwala lalle ne ka zo ka kuma gyara alwala ka sannan kamar da sallah domin ko da ka yi sallah ba alwala ka kammala ba ce dogon karatu ne idan muka ce za mu yi magana akan abin da ya shahi bushewar gaba da kuma samun lokaci zu zamanin itidala sannan da kula da jiki shi na tsohona ko na yaro ne domin yaro ɓargonsa yana da zafi da ya yi alwallah ruwa suna bushewa da hannunsa shi ko tsoho ya mutu in ya yi alwalla to jiki ne da zahin bushewa wannan akwai wannan tafsilat cikin littafai na jikin game da ganin ya da za a yi har ya zama a ce alwallar za a sake ta ko kuma a'a za a wanki gabar da ke biya sannan a dawo ga wannan gaba ko kuma a'a sai an kuma mutum su gaba ɗaya yanzu abin da an magana kai da taka tambaya ruwanka da kai yi alwallah sashen alwallah ka ruwanka ba su da sarki domin ka tabula hannunka cikin najasa sannan ka zama ruwa ka tsudanyi wata gaba da waɗannan ruwan alhali ku da kan zuwa sun lalace wannan shi shafe ka da haka lallai ne idan mutum ya shiga makiyoyi ya fito in ya taka na gasa in ya fito ya wanke jikinsa ya wanke wannan na gasa sannan ya tsanta ta kwai sannan ya dawo da ruwa mai tsarki ya nuna shi a bai lafiya tuba sallah amma idan ya wanke wasu gaɓoɓi ya zo ga wankin wasu gaɓoɓi da na najasa ciki ya nuna najasa ta tashi ya zuba ruwa to da ya wanke wannan gaba to waɗannan ruwan ba su da ƙarfi don haka ba su wanke wannan gaba fuskar alwala a shari'a Allah ya dace da mu da abin da aka wa ba to wani ga malam nan da tambayar tashi ya aka yi ruwan lahi suka lalace zaman ya wanka na jasa a ɗin zai ya ce ga kafa ne ya taka na jasa ga kafa ya taka na jasa sai ya zubo ruwa yana wankin kafar sai ba tare da ya wanke na jasa can da ba ruwan gada ya zubo suna wankin kafa najasan na tashi da wannan kaza wannan wanki da wannan da kina da lafa to sai tambayar ta biyu mutumin suna da wata gumfiyar takarda mai ɗauki da rubutun suna Allah amma sai ya mance ya shiga cikin makewayi da ita sai idan mutum ya tuna bayan ya fito menene hukuncin shi ko akwai wata damar shiga na kewaye da takarda mai dauke da sunan Allah idan a cikin aljihu ne to abin da za a nufi mai farko ne sani kamar yadda yake rubuce da shari'a wato makaruhi ne yin wasu malamai wasu malamai kuma gare su haramun ne shiga cikin makiwayi tare da sunan ubangiji ma'ana a shiga matsayi da wani abu wanda ya shahi zikirin ubangiji ko da ko zo da yake rubuce ko da ga wani birane yake rubuce sai dan an koma ga kamar irin yadda zamani yake gare mu a yau a saudiya kudaden suna da sunan ubangiji rubuce musamman ya karamin karamin kudin su idan ka ce za ka aje ka shiga wai yana yiwa ka dawo ba ka da abin da za ka ci kana wani aikin hajji dole mun san dama nafi ya ce a zuwa tudu na zuwa domin sun kayan magana zuwa wajen to ai a dama abin da ake nun shiga da niyyar na kasawa dole su niyyar na kasawa ba amma mota a cikin littafin yanzu ya sha na talatin ya ce wala ya juzu da kunun kunun khabari شيء فيه ذكر ta'ala تعالى كالخاتم والدرهم لا baya halatta shiga wato da wani abu wanda yake cikin sa akwai zikirin Allah kamar zobe ko kuma wani dirhami da haka in za ka shiga makin ka tsatsarta duk abin da ka sani yana cikin aljihun kamar sunan Allah ka kai shi ka aji har ka fito hakku irin yadda da kake ganin suna shiga da alqur'ani ne kayan bugu gaba aljihun su mace wani wannan babu ballaka Allah ya tsare saboda haka abin da ya kamata mutum ya dauki wannan abin sha'ani in ya ji shi dauka amma can kamar da ni magana kamar a Saudi yana iya zama kofar lalura domin filan naka haka don in kana bar guzurinka za ka shiga da abuwa babba Allah ya taimake mu to sai tambayar shi ya ce idan mun zo sallar azahar sai muka tarar da wani yana sallah sai muka bi shi sai ya raka a biyu ya sallame mu kuma muka miƙe muka cika sauran saura amma shi bai san mun bi shi ba ashe shi kuma ya samu jam'i wannan sallar da yake na fila ce bayan sallar azahar bayan mun sallame mun fito sai aka yi mishi bayani shi kuma ya nuna ya nuna bayani to yanzu sallar mu yaya take to shi abin da yake ciki har yanzu kamar yadda ni ambata ɗazu wato wanda ke sallah ta farilla bai koyi da mai sallar nafila idan ya yi koyi da mai sallar nafila ya san mai nafila ne to zai maimaita sallar sa domin shi ta ba dole ta ba shi ko ta wanga dole ta mai sallar farilla sallar dole ta ya kai mai sallar nafila sallar zaɓin kansa ta ya kai saboda haka babu koyi tsakanin mai farilla da mai nafila idan suka san nazila ce suka bi shi akan farilla kuma da sallah kuma an san cewa sabanin niyya ya ba ta sallah ba ku tun wani ma su san menene yake yi sannan su bi shi amma da dama abinda an kai magana ko da mutum na son shigi liman bai san sallar da ya kai ba to sai ya yi niyyar na shiga sallar da duk sallar da liman kai haramtu ma araba bihi al-imam na ya harma da duk abinda da liman ya harma da shi kamar da cikin muktasar hali, da sauran littattafai na fikihu kuma da haka su su maimaita su da suka yi baya na bisa da niyyar sallar ni ta azhar shi ko yana da niyyar sallar nafila faufau sai sun san mai da wannan sallah abin da ya bayyana da karantarwa ta malamai masana na yankan shakku Allah da ta da murtawa ba to sai tambayar mata ga zawar ta fito daga malam Muhammadu da ke garin mai yama yake zuwa ga filin tambayar addinin musulunci guda da jihar Kebbi muna fatar Allah ya bangiji ya kara malam kafin gwiwar ci gaba da gudanar da wannan aiki amin bayan haka ga tambayoyi na kamar haka tambaya ta farko shin akwai wasu sharuɗa ne waɗanda sai mutum ya kammala su ne idan ya aikata aikin ibada za a karɓe su wato menene sharuɗan karɓa su ibada kamar yadda shi mai tambaya ya tambaya a cikin wani da ake ce ma min hajjil mu'tamin hajjil mu'tamin wal hajj wato abinda a tsari na hanyar mai umra da hajji a cikin wani littafi shafi na 22 ya yi magana akan abin da ya shahi sharuɗa na karɓar ibada ce fa hazani shartani la ne minhu da fi masu amali waɗannan sharuɗa guda biyu ba makawa gare su a cikin karɓa aiki الشرط الأول farko, نهر هو kuna Khalid da lillahi

yabluwakum ayyukum ahsanu amala don Allah ya jarabce ku wane ne mafi kyawun aiki wannan magana qala zalika ghayru wahidin min as-salaf wannan magana ba guda ba cikin marigaya ya faɗi wa magana rahimahullah Allah ji kansu amma an samu wasu ba'adul ba sun haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu cikin wani nazmi da suka yi yace wa alam bi anna al ajra laysa bi hadili illa idza kana lahu sifatani Ya budda min salatihi wa naqaihi وغلوه من سائر الأديان وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدناني yace ka sani lada bata zan tana saduwa bata aiki sai in ya kasance akwai tuffa tare da ita ba makawa da mutum ya zan yi aiki farantacce don Allah ya tsintsinkar da aiki yi aikin sa khalis lillahi sannan kuma ya zan aikin da na kiyon aiki na ya aiki tsarkakakke da kuma ya zunta aikin daga sauran duk abin da shahi dauda ta shirki ko dauda ta yin aikin don wani haka nan kuma mutaba ta rasulu bibiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da duk aikin da zafi to shi wannan sharafi na da hukuncin nan na annabin sallallahu alaihi wa sallam waɗanda su ne sharuɗan da mutum zai ji aikin sai ya faranta a karbe shi Allah karbi ayyukan mana da littafi shayi na 22 zuwa 23 wannan manhajin lil mu'tamir wal hajj to tambayar shi ta biyo yace menene hukuncin wanda yayi alwala bayan ya ƙare ya taɓi zakarinsa shin ana gafarta malam akwai alwalarsa ko ko alwalar ta wurare to kamar da wannan magana ta zo mun sani inda aka fito mutane sun yi ta zanzanu da yawa ka shirin nan na filmizi babu wudu in ya zo shi mana bayani na alwala daga shafar zakari شن كاكا يرشي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أشد duk wanda ya ذكر zakarin sa kar ya yarda wannan hadisi wa qala qala wa fil bab habiba wa abi ayub wa abi hurayra وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمر duk cikin wannan waɗannan bayan Allah sun yi wa kala abu ta haza hadisun sahih abu ta yake wannan hadisi na ingantacce wannan hadisi na busra babu wani kaɗi gare قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة وروى هذا الحديث أبو الزنادي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن خدري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبي عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن shi ne maganar ba guda ba منظم الله sabon وبه يقول أوزائي والشافعي da wani ya kula auza'i wa shafi'i wa ahmad wa ishaq da قال محمد واصح شيء في هذا الباب حديث بكرة abin da ya inganta kowane irin abu ga wannan babu na maganar alwallah in an shahada kai hadisin bakara to kuma wannan hadisi kamar yadda zai cikin suratul awaziya wa qala al-hafiz al-azimi fi kitab al-itibari wannan man huwa anhu al-ijab daga cikin wanda an karuwaito wajen cin alwallah in mutum ya shahada kai an ijab al-wudu ومثل ذكر من الصحابة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أنا تكون أسمك في الليلة أم سنة والله شهدك من تأخذ في سواتك وابنه عبد الله لدانس عبد الله وابو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد بن زيد بن خالد وابو هريرة أبو هريرة وعبد الله بن محمد عبد الله بن عمر بن العاصي وزاجر بجاجر وعائشة عائشة وأم حبيبة وبصرة بن صهوان بنت صهوان وسعد بن أبي أبي وقاص في إلى روايتين وابن عباس لعبد الله بن عباس في إلى روايتين رضوان الله عليهم يرضى الله تبارك اجل من باكي كيفي ومن التابعين وكما لقد كنت في أيام ليس إن أنشأ يذكر يأتاك على الله وروض بن جبير وسليمان بن يسار وأداء بن أبي رباي وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار وسيد بن مسيده في أحسن يوم شامي وأروى والأوزاي وأكثر أهل الشعر وشابه وأعمر وإسحاق والمشهور من قول مالك أنه كان يجب من الوضوء ينتهى وأن للسائل تفضل أعوذية شرع الترمذي وأن يكتب في جزء نغرقه shayi na ɗari أربعين da الله لا uku Allah na tallamu da sawa ba ya ana jafarta malam ina fatar da Allah ka yi hakuri ka ba ni cikakken fassarar aya nan da ke cikin alƙur'ani mai girma wato wala hunna musulun lazina alaihinna ah, wato kenan aya da Allah ke cewa a cikin suratul baqara wato wani abin nan jimla ne na aya wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wannan ne yake magana akan sa walil rijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim to kamar da ka tambaya insha Allah gurgurdan abinda Allah sauwaka za mu yi ma bayani kuma ba za mu kai nesa ba ko ba za mu daga ba za mu yi bayani a cikin littafin Sheikh Abdullahi Abdullahi bin Fodoi Abdullahi gwanda a cikin biya a tawili fi ma'al tanzil ya da shehu Abdullahi ya fassara mana wannan jumloli na wannan aya insha Allah za mu yi ma bayani a kai kamar yadda cikin wannan littafin na biya a tawili Shehu Abdullahi yana cewa ga tafsirin wannan aya ta da تجمده الله برحمته ولهن أي على الأزواج ya samu gare su su mata akan mazan su misalin lazi misalin ajin nan lahun ya tabbatar ma maza alaihin da akan matan su yi hukuki wato mata suna da haƙƙi ga maza irin haƙƙin da aga maza ga matansu Yusuf Abdullahi bil ma'ruf da wa shar'a bisa ga shari'a wa adatan bisa kuma kasance ga al'ada irin abin da an ka san wannan haƙƙin miji na mata ta bashi wannan haƙƙin mata ne miji ya bata ina misali ni kusa da ashara na kyakkyawan zama wa tarkin da kuma bari cutarwa wa ala zauji ya zama wajibi ga miji annabba ya ba mata abinci min amin na bata abinci wal ijami da bata kayan miya wal kusuwa da sutura wa alatu tanzifu da ala ta tsaftace jiki kamar samun mata mai wanda za ta shawa da tokar wanka da turaren da za ta watsa ma jikinta domin ta yi kamshi da kuma irin kayan ado na kawa irin sarkoki da sauransu da takalma masu kyau da kuma irin sutura mai kyau wanda za ta yi kawa ala hasa da hali ha hali ma bisa gwargwadon halinsu. yadda zai shi miji idan mawadaci na to gwargwadon za ta wa matarsa idan ita mata ita kuma wato tana da halin da za ta ba miji na shi haƙƙi gwargwadon ta ita na ta gwargwado wa malihi da gwargwadon dukiyar miji ba a kallawa mai abin da bai iyawa wa adatul balad kuma za a kula da al'adar gari wato idan gari ya kasance akwai wata al'ada gare ta girmamawar iyali ga su mazan na wani abu wanda ya shahi kawa ko abin da ya shahi ado ko abin da ya shahi kyautatawa to za a ji al'adar gari ga wannan kamar yadda ya zo cikin wannan aya wata da kuma sadaki miji shi zai ba mata domin haƙƙin tana gyarai ya bata wani za kuma shi miji zai sa mata ta cikin tuta ya kare ta kada ya barta wata walakanta ko ya barta cikin abin nan tana tana yawo duk inda ta ga dama a janabai suna dubinta da sauransu wannan haƙƙin miji na ga matarsa ya sanya ta nan wata alimin wajibi na ga miji ya karantar da iyalansa abubuwan da an wajibai na addini ya sanar da su abin da ya shafi na addinin su da duniyar su wal amru bi ta'at kuma miji shi ne umarcin matarsa da ta yi da abubuwan da ya shafi ta yi da'a wata kudin nafka da nusuji kuma abinda an kace ciyar da ita ya faɗi in mata ta wa mijinki wato ta mai yau to saboda haka nafka ta faɗi domin nafka na biri ne na taki to idan ta kiya to ita kuma miji ya samu ya hana mata abinci ya ce ma nusuji ruwa man ulwa da'i wal quruji da gairi ibnihi hana da take ta da kuma ita ba da ibni ne ba shi miji duk wannan yana daga cikin abin da ake ce nusuji wala yamna'uha muzawaratu zawi maharimaha amma kada miji ya hana matarsa da ziyarci yan uwanta su maharamanta waɗanda yake suna da alaƙa da ita ta zumunta kuma zu maharamai na gare ta ba waɗanda akwai haƙƙi tsakaninsu su na auratayya ba kamar ubanta kamar kakanta kamar wanta kamar kananta kamar ɗanta kamar ɗanwanta kamar ɗan ɗiyarta kamar kamar jikanta da sauransu domin su haramai ne illa da uzuri sai akwai wani dalili akwai wani uzuri wannan kuma yana da damar ya hana domin shi ne ƙayyin a kanta wannan haƙuƙuka na namiji waɗanda zai ba mata su ne shekuna abdullahi ya yi tunan walahun da misalin lafi alayyin na bil ma'ruf shar'an min husn al-ishra وترك الدراري وعلى الزوج أن نبقى من الدعان والإدان والقسوة وآلة التنزيل على حسب أهلهما وماله وعارف البلد والصداق والحجاب وتعليم الواجبات والأمر بالتعاني وتسكت النبقة بالنشوف وهو منع الوعي والخروج بغير إذنه ولا يمنعها مجاورة تزولي محارمها إلا بأذنه فوقكم أنك داوك إيه ماتا وعلى الزوجة على الشمس المالي الله يا طورا كم ماتا mata ta kasta bari miji ta banzata kowa tana iya kangewa ga kayan mijinta ta hana mai ya taba wannan kuma abinda Allah ya azama da wal insani ila ahlihi Allah ya azama mata ta kyautata zuwa ga ahalin miji dan an ce ahali na miji uwar miji na ciki uban miji na ciki iyan da ta izgina wata mata suna ciki tare da miji wajibi na ga mata ita kuma ta yi wannan kyautatawa tsakaninta da mijinta waltizami da qabul amri kuma da lizimtar rikon umarnin da mijinta ya yi mata lallai da ta yi da umarnin da mijinta ya mata da rike ta rike kwarai wala ta kharuji illa da izini kasta mita sai ya mata izini wani sharika kayan fi hudula da ashira sun yi tarayya da miji da mata a cikin kyakkyawan zama wa tarkin da barin cutarwa wato kada miji ya ɗora cutar da matarsa kamar yadda mata kata cutar da miji wajen kyawun zama sun yi tarayya ta zauna da shi da kyau shi ma ya zauna da ita da kyau qala ibn abbas abdullah dan zai su hubbu an atazayyan li imraati kama uhibbu an tatazayyana li ina son in yi kawa don matata kamar yadda nake son matata ta yi kawa in ji abdullahi dan abbas saboda haka a nan ba a san miji ya zama wato tare da iyalansa shi ga yanan kullum kaca kaca domin idan mutum bai tsarkace jikinta, to shawar ta ba ta biyowa gare shi hakanan idan mace ba ta tsarkace jikinta shawar mijinta bai biyowa gare ta wannan shi ne abdullahi bin abbas yake maganar ina son in yi kawa don matata kamar yadda nake son ta yi mini kawa wannan ya nuna haƙƙi ne na miji ga matarsa ta yi mai kawa haƙƙi ne na mata ga mijinta shi mata kawa saboda haka wannan shi ne kaɗan daga cikin tafsirin wannan aya da bayaninta kamar yadda wannan gwarzon malami namu na wannan ƙasa mashkuli wanda duniya ta sani akan abin da shahigiyar tafsiri da sauran abin da shahigiyar sauran ulu ya fassara mana wannan aya in ka lura hukunce-hukuncen da ya fitowa mana cikin wannan aya dan mun daga ya haifi hukunci talatin Allah shi ƙara daraja ya ƙara ɗaukaka Allah shi kawo alkhairinsa da ni'imarsa Allah shi yi ni'ima shi rahama ga wannan shirin malami a Sheikh Abdullahi Gondo ta zama da kullawa da rahmatai biya tawil sha'i na 90 a cikin suratul makara to sai tambayar shi ta ƙarshe yace idan wani abu ya samu wanda ke yin kafi kamar wanda ke hana mishi zama irin rashin lahiya ko haila ga mace da dai sauransu to ya kamata yi وأرتكب الشاي أن أبنى حفظ الجواد شاي نتريد أربعين دردو وأبنى الشاي لما كنتني بأبكي وأنا وما أراد له ما يمنعه إتمامه من مال أو حيل ولم يمكنه المقام خرج عليه ورمته الانتقال فإذا زال أجره عادة الفوز وإن شرد عدم القضاء لما ربنا أو غيره لم يجد قال المسؤول wato abin da yake magana nan malam yana cewa wa man arada lahu ma yamna'uhu itmamu wanda yana cikin itikadi amma abin da ke hana shi cikin itikadi ya gita masa min maradin kamar rashin Allah yana cikin itikadi sai rashin lafiya a jin zazzabi ne tsananin haka an hayyajin ko kuma mace ta tana cikin itikadi sai ya gita gare ta wala min sunfin muqam zama cikin masallaci bai yiwuwa bai samu gare shi ba to da ne ta yanzu zuwa jinya ita kuma ta zuwa ta tanadi kanta ta yi tsarki amma idan da za su yi wa alaihi hurmatul itikafi shi wancan marar lahiya alhurmar itikafi na nan gare shi ita yadda mai haila alhurmar itikafi na nan gare ta ni ake magana a nan ciwon ga mai rikin lahiya kada ya kusanci mata lokacin da ya zo yana jinya kada ya kusance su da taki balle mu kaddama ta jima'i haka nan ita ma wanda mai hayalar da ta mutu to ta zauna a ta tsarki amma kada mubajarar da an kace mai haila na iya yi da mijinta to kada ta yi تجونا كلامه لوقت اللي حال الناس أتلا في البحر كمتى مرفع آه، أتكلم أولا في مالا الله تعالى الهيد في السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته